barkanku da zuwa tashar Hausa Royal TV. Ku yi subscribe domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun dora Assalamu alaikum masaran barka haka da fatan kuna lafiya kuma muna masu fatan alkhairi a gare ku ga cikakkun labaran duniya. Ga wani rahoton an yi zanga-zanga kan karancin mai da naira a Oyo, an yi sabuwar zanga-zanga kan karancin naira da man fetur a babban birnin jihar Oyo, Ibadan da ke kudu maso yammacin Najeriya. Jama'a sun yi dafifi, inda suka yi tattaki tare da nuna damuwarsu kan wahalar da suke ci gaba da sha, kamar sauran wasu sassan ƙasar, kan ƙarancin sabbin takardun kuɗin ƙasar da Naira biyu da biyar da Naira dubu, da kuma ƙarancin man fetur da suke fama da shi. Jaridar The Nation ta rawaito cewa masu motocin sufuri sun jagoranci zanga-zangar yankin eleye Olorogi da ke babban birnin. Sauran wasu wuraren da aka yi ɗan yi zanga-zangar, in ji jaridar, sun haɗa da zifoba da Oligoro da Afete da Sango da titin foli da kuma yankin titin Makolo da kuma titin Iwo. Masu zanga-zangar sun toshe hanyar eruwa a dalilin haka matafiya sun kasa wucewa ta babbar hanyar. Zanga-zangar ta shammaci dubban mutane, ganin yadda suka kasa samun wucewa ta titina da dama. An ce masu sufurin da suka yi shirya zanga-zangar sun samu damu ne a kan karancin kuɗin Naira, inda fasinjoji da masu gidan mai ke kin karɓar tsaffin takardun kuɗin Naira 200 da Naira 500 da Naira 1000. Ga wani rahoton: Majalisar Ɗinkin Duniya ta nuna damuwa kan ƙaruwar yanci rani da ke tsallaka tekun boti zuwa Yemen. Shugaban Hukumar Kula da Masu ƙaura ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna damuwa a kan ƙaruwar da aka samu a yawan 'yan cirani da ke ƙoƙarin tsallaka teku mai hatsarin gaske daga Djibouti zuwa Yemen. Shugaban Hukumar ta IOM, Antonio Vintorio, ya ce mutum dubu ɗari da hamsin ne suka tsallaka tekun a bara. A cikin makon da ya gabata aka kwaso ɗaruruwan baƙin haure a cikin wasu kwale-kwalen da suka cika maƙil da mutane a gabar tekun Aden. ‘Yan ciranin na fatan zuwa Saudiyya ko sauran ƙasashen Larabawa masu arzikin mai, sai dai da dama daga cikinsu kan maƙale a Yemen. Hukumar ta IOM ta ce rayuwa cikin ƙuncin tashin hankali da sauyin yanayi na cikin abubuwan da suka sa ‘yan tiranin na barin ƙasashensu. Ga wani rahoton: 'Yan gudun hijirar Siriya za su koma gida daga Toki. Dubban 'yan gudun hijirar Siriya da suka tsere zuwa Toki sun taru a kan iyakokin ƙasar domin su koma gidan gida Siriya bayan girgizar ƙasar da ta faru a makon da ya gabata. Wannan ya biyo bayan rahotanni da ke cewa gwamnatin Toki za ta yi dakokin shige da fice. Gwamnatin Turkey ta ce 'yan Siriya za su iya komawa Turkey bayan watanni biyu, sai dai da dama daga cikinsu sun ce sun rasa komai don haka da wuya su koma. 'Yan Siriya fiye da miliyan kuɗi ne ke zaune a turkiyar kuma wannan ne sa gwamnatin ƙasar ta tsaurara matakan tsaro a kan iyakokinta a shekarun baya-bayan nan. Mutum fiye da dubu arba'in da ɗaya ne suka rasa rayukansu a ƙasashen biyu sanadin girgizar ƙasar. Haɗaɗɗiyar Daular Larabawa ta yi alƙawarin samar wa da 'yan Siriya ƙarin tallafin dala miliyan hamsin. Ga wani rahoton, Muna da ƙwarin gwiwa gudanar da zaɓe, ji INEC. Hukumar zaɓe mai zaman kanta a Nijeriya (INEC) ta ce tana da cikakken ƙwarin gwiwa wajen gudanar da zaɓen a watan da muke ciki, yayin da wasu 'yan ƙasar ke ci gaba da nuna shakku kan ƙoƙa kan ƙarancin kuɗin da Najeriya ke fama da shi zai iya shafar zaɓukan ƙasar da za a fara a watan da muke ciki. Hukumar zaɓe mai zaman kanta (INEC) ta ce bayanan da suka samu daga Gwamnan Babban Bankin ƙasar ya ƙara masu ƙarfin gwiwar cewa CBN ɗin zai ba su kuɗaɗen da ake buƙata kafin fara gudanar da zaɓukan a ƙasar makon da ke gaba. Mai magana da yawun Hukumar Zaɓen ƙasar, Zainab Aminu, ta shaida wa BBC cewa kwanakin baya shugaban INEC ya ziyarci Gwamnan Babban Bankin ƙasar, inda gwamnan ya alkawarta ma hukumar kuɗin da za su yi gudanar da zaɓen. Ta ƙara da cewa mutanen ƙasar ya Ta ƙara da cewa mutanen ƙasar na yawan kambama matsala a maimakon su jira su ga abin da lokaci zai nuna, tana mai cewa suna fatan samun kuɗin da hukumar za ta gudanar a zaɓen.